نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين uh, I'm very happy to be here really this is my first time to be in this part of the world I mean, I've been to Mina, I've been to Niger State, and but I've never given a lecture in Niger State this big, you know. So I'm very happy that I'm here, and I'm glad that you allow me to be part of you. And inshallah, whatever I have to say, I'm going to say it. And if I made any mistake, it's for me. If I speak the right thing, it is Allah subhanahu wa ta'ala who made it easy for me. And I'll try also to mix my talks with Hausa and English. And so, therefore, those who don't understand would, you know, have reason to understand because I'm going to be coming from different angles. Uh, really, I live in America for the past 34 years. Uh, shekaru 34 kenan nake kasan america kuma da farko gaskiya na je ne na samu kuɗi na yi aiki na zo gida na sai mota na ɗan yi gahi ne ma yadda abin ke faruwa kenan that was the reason abin da ya kai ni kasan america ke from da beginning to amma allah da ikonsa bayan na shiga america sai allah sa ɗan shekaru kaɗan na haɗu da maulana sheikh ahmed didat wanda yake ina jin mafi yawanci nan kusan kowa ya san shi to Ahmed kwararre ne a bangaren ilimin wato littafin Yahudu da Nasara da kuma Kur'ani to ya shigo zai yi abin nan wasu lakcoci haka sai na samu labari na tafi gurin yana kammala sa wallahi sai na miƙe tsayance tabbas ina son nema in zamo irin wannan bawan Allah abin da yake yi din nan nima ubangijin Allah ina so ni kuma na yi irinsa to sai na je na same shi na ce da shi Sheikh i want to be like you sai ce min ai ba zan taba iya abin nan zama kamar sa ba dalili sai ce min ka taba jin wanda ake karansa ahmed dida duk duniya nan gaba ki daya ka taba jin wani ahmed dida daban banda ni din ka taba jin da akwai wanda ake karansa ahmed dida to da kuma an haife shi india ya zo south africa kaza da kaza da kaza a ban taba ji ba to shikenan ce ni allah yi ne daya ba irina ba a taba yin irina kuma ni ne tak allah yi ni tilo haka so kai kuma muhammad awwal shin da akwai wanda kake ikirari cewa irin ka ne kofi ɗinka an taɓa samu kasan wani mai akwai dai masu sunan muhammad awal amma wai irin ka daidai sunan baban ku ɗaya kaza da kaza ka kaza na ce babu ce eh to kaga kai ma allah ya yi ka ne kurin kai kaɗi. so abin da nake so da ni yake faɗa min kai ƙoƙari ka fi ni kai ƙoƙari ka fi ni saboda idan ka fi ni wani zai ganka ya ce kai ina son ni kuma na zama irin muhammad awal to kaga addinin musulunci ya ci gaba kenan to daga wannan rana na ce ni kuma in allah ya yarda zan tsaya tsayin daka na yi ƙoƙari na yi karatu na yi bincike na yi research har na zamo ahmed dida to bayan ɗan abin nan ya koma south africa sai muka nemi mu samu scholarship mu tafi south africa mu je mu koyi comparative cikin ikon allah sai suka yi accepted ɗinmu mu 25 from, from new york city at that time from new york suka aiko mana tikiti muka tafi muka yi karatu to karatun comparative yadda ake haddan abin nan qur'ani haka muka je muna haddan bible yadda kasan da ake irin hadda din nan hifs haka mu kuma ga bible da ya shigo kaza da kaza to ni saboda ina kwaɗayin na samu ilimin sosai wannan course din nan kuma shekara ɗaya da rabi ake yi sa amma ni sai ya ɗauke ni wata goma saboda dare da rana abin da nake yi kenan kuma cikin iko Allah na yi completed din comparative studies sai aka yi bukin wannan sai na dawo new york a nan na fara research dina to da yake ni din nan i'm a science student mafi yawancin karatu na na boko duk science science science so sai na fara research a bangaren science ilimin kimiyya da fasaha da kuma qur'ani haka muka rinka yi har alhamdulillah muka kai wannan matsayi yanzu ana kiran mu duk duniya ga baki ɗaya mu je mu gabatar da addinin musulunci a Amerika misali ba zai taɓa yiwu ba wai ka gaya da bature ka ce da shi wai ai addinin islama Allah ne ya aiko da Kur'ani mala'ika Jibril ya kawo Kur'ani eh, abin nan ya ba manzon Allah bature da zaka gaya mai wannan sai ɗauka kanka wani abin nan ya ɗan kwance san ba zai taɓa yadda ba wallahi ɗauka zai yi kila kana neman abin nan taimakon a kai ka a yi maka psychiatric wani abin nan ta ya za a yi ka ce wai mala'ika ya sauko bature fa kenan ya ce muhammad do you mean the angel came down from the heaven the angel gabriel came down to muhammad why how ta ga ture ko tunaninsa kenan to kaga ni da kai da zara an ce mana wannan aya mala'ika sauko da shi lokaci kaza kaza da kaza a cikin maka a cikin madina mun yadda mun yadda kurun amanna sadakna mun miƙa wuya mun yadda to bature shi kwata-kwata ba zai taɓa yadda ba can ko na minti ɗaya abin da yake bukata ne ya gani gashi ga mala'ikan ya sauko yana kallon sa eh gashi ya miƙa masa shi bature abin da yake so gani ya gani ya kuma taɓa ya riƙe hatta ya tabayyana lahum annahul haq face abin ya zamo tabbas a gare shi cewa lalle wannan haka ne to bature kenan taka shi bature tunaninsa duk gabaki daya kan ilimin kimiyya da fasaha ne abinda zai rike abinda zai gani abinda zai sinsina abinda zai ji da shauransu to shi ya sa bature ya kware a bangaren ilimin science bature na bautan science shi kurun science duk wani abin da za a gaya masa in ba a science ciki kwata-kwata shi wannan abin nan bai kai kiman da zai shi zai yadda ba to yanzu ta yaya za a yi a tabbatar da addinin islama a ƙasan Amerika? shin za mu je mu yi irin wannan wa'azi da ake mana tafsiri a buɗe buhari ya ce kaza wahayi kaza malam ya yi bayani a bature san ba wannan ba ne. shi bature yana son a yi masa dalla dalla a ba shi hujja shi ya fi son ya ga hujja kwarara wanda zai shiga laboratory ya yi bincike ya dawo har sai ya yadda bature abin da ke bukata kenan to kuma shi wannan Kur'ani ubangijin Allah da farko ya san an samu irin mutane masu wannan zantuttuka sai Allah da farko ya gaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su kul la inni tama'atul insu wal jin ala an ya'atu bi misli hazal qur'an la ya'atuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira ce da su ya kai manzon Allah inda a ce da mutum da aljan su haɗu gu ɗaya su kawo wani abu kwatankwacin irin wannan Kur'ani ba za su taba iya su yi ba ko da sun ya tsakanin mutum da aljanni kaza da kaza a yi ubangiji wai ba za su iya ba jama'a ka yi lissafi da wannan aya mutum baya irin wannan zance la inni tam'atul insu wal jin ala an ya'tu bi misli hazal qur'an me yasa manzon Allah zai irin wannan zance San mutum baya irin wannan magana duk wanda ya yi wannan magana ko kuma ya kawo wannan zance tabbas mai shi iliminsa na ƙorin guskan gusu ne because look think logic larabawa suna jin wannan magana da mazan Allah yi ba su ce komai ba Allah ya ba su lokaci bayan an yi shekara da shekaru sai Allah ya rage kiman wannan aya ya rage can an ce da mutum da aljanko to yanzu sai Allah ce am kulu naftara qul fa'atu bi ashri surin mislihi muftarat shin kun ce manzon Allah shi ya wallafa wannan Qur'ani to shi kenan ku je ku ku kawo surori abin nan goma irin wannan Qur'ani ba a ce Qur'anin gaba ki ba an rage ku kawo sura goma larabawa suna jin wannan ayoyin Qur'ani me suka yi tsit ba abin da suka yi kwata-kwata ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai sako sako ya kai cikin shekara ɗaya mazan Allah zai bar duniya sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sake rage wannan kima kuma wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lan taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin if you are in doubt as to the message we've given our apostle, then bring one surah, forge like the Quran, and bring your witness if you are speaking the truth. In kuna da awan cewa wannan Qur'ani an zana ta ne ko mazo Allah ya zana, to ku je ku kawo sura ɗaya, sura fa ɗaya aka ce fa, farko an ce Qur'anin jumla ga baki ɗaya, aka ce Kur'ani surori tara abin nan goma to yanzu Allah sai sake ragewa ku kawo sura ɗaya kwatankwacin irin wannan Kur'ani sai Allah ce ba za ku taba iyawa ba ba ma za ku iya ba to in haka ne ku kasance za ku kasance cikin wuta taka wannan sako ne kurin Kur'ani sako ne ga duk duniya ga baki ɗaya littafin da Allah ya ba annabi Musa a taura mun yadda mun miƙa wuya eh a taura daga Allah ya fito annabi musa aikeke ne allah ya aiko sa a garin abin nan gidan bani isra'ila ba mu ga attaura ba ba attaura babu kwata-kwata abin da yake suke kira attaura ko taurat san ba shi bane an canza kwata-kwata an canza kuma internal evidence na nuna cewa wannan littafi baya nan kwata-kwata mu'ujiza da aka ba annabi musa yau mutum ya isa ya ɗauki abin nan bushiya ko katako ya buga kan teku ya bare mutum abin nan mutane su bi ciki san ba za ka iya ba amma Kur'ani ya ba da labari mun yadda mun yi imani ya kasance lokacin annabi musa mutane sun yi imani sun bi annabi musa waɗanda suka bi shi taka annabi musa aikake ne amma ga gidan bani isra'ila kawai annabi isa lokacin da ya zo mu'ujizan guragu da makauta da cututtuka da shauransu dai haka to sai Allah ya ba annabi Isa injila ko evangel ko kuma a ce injil ko kuma a ce good news aka ba annabi Isa ya zo ya yi aikinsa da shi san ba zai taɓa yiwuwa ba yau ka ce wai mutum na mamaci na kwance ka ambato sunan annabi isa ka ce ya tashi ko kuma ka yi wani abu da wai ya tashi wanda kuke gani kan talabijin din nan don mun san abin nan sihiri ne akwai yadda ake yin sa mun yi steady din wannan kwata-kwata mun gano yadda ake yi yanzu dinnan da muke zance Amerika ana kama manya-manyan malumman masu addinin nasara saboda yawancin yaudaran da suke yi abin ciwo shine su mutane mafi yawancin da imanin suke zuwa wurin amma shi malamin su dinnan batun kuɗi ne ana kulla masalla abin nan gidan abin nan addinin su coci da yawa ƙasar Amerika. kuma yanzu a Amerika yanzu ba ma gina masallaci wai a ce eh ga fili an ba mu gina a'a muna sayan coci ne rabonmu wai da a ce ka ina coci ake saya saboda mutane ba sa zuwa hankalin mutane ya bude ana cikin 21st century ya za a yi a ce wai wannan dinnan Allah ne da aka haifar ya sha mama ya yi bangida ya yi fitsari yana neman tallafi kuma a ce wai shi ka ina hankali ba zai dauka ba to sai Allah ce mana in huwa illa zikirun lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu barihin wannan qur'ani da duk duniya ne ga baki daya amma asannu asannu a idan lokaci ya kai mutane za su qur'ani kuma yau din nan America Islam is the fastest growing religion in America Islam wallahi wallahi jama'a ba ku abi na da rantsuwa kaga yanzu gwamnatin america ta bani wato prison gidan kurkuku kenan ko prison ɗaya ɗaya guda shida ni nike mallaka a ƙasar america na wani kurin duk sati na shiga wannan abin nan ina zuwa ina ba da lecture ina mutane na musulunta da shauransu na zama kamar wani minista ga musulmai a cikin kurkuku akwai na yahudawa akwai masu addinin buda akwai masu addinin hindu akwai masu addinin abin nan ga sunan da addinai daban-daban saboda yanzu america akwai addinai sama da dubu biyu da yan kai sama da wannan mafi yawanci ba ku taɓa jinsu ba wanda kuka sani irin a ce hindu ko buda ko Shintuism ko judaism ko christianity ko islam shikenan addinai kullum ana kafawa america ƙasa ne wanda gwamnati ta ba kowa incin kanta yau din nan in na ga dama sai na kafa wato eh, abin nan wani addini kuma za a yi subscribing ɗinsa mutane za su shigo america is a free free free free continent gari ne wanda yake gwamnati ya ba kowa ya abin nan ɗinsa to amma mu musulmai duk wani abin nan masu addinin daban-daban ɗin nan suna shiga prison su ma suna kai sakon addinin su suna dan samun dai ana dan shiga cikin addini daya biyu uku haka musulunci da zarar kai kan mu shigo prison din an yi layi daga nan har can layi sosai za a karbi addinin islama tun ba mu yi wa'azi ba kaga an yi layi turawa irin 'yan sanda din nan ga bindiga nan ga bindiga nan suna tsaye haka suna bakin ciki ana ta musulunci ana ta karban addini an yi layi ana karban addinin musulunci to wannan ikon Allah ne duk da cewa ba muke da kafan wato misali intanet facebook twitter instagram da shauransu duk ba mu da shi na turawa ne amma cikin ikon Allah yau da zarar ka fita kan abin nan titi za ka ga manya-manyan billboard wancan addinan suna tallan addininsu da wuya ka ga wai ga addinin musulunci ana tallanta a waje kan billboard da wuya amma duk da haka ubangijin Allah ya tun faɗa huwa lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil li liyuzhirahu ala dini kulli walau karha al mushrikun walau karha al kafirun karshe sai Allah ce wa kafa billahi shahida Allah shi ya aiko manzonsa da addini nagari ya gwaggwabe dukkan wani addinai da ke doron ƙasa islama ta hau kansu kuma tabbas ne wannan tabbas ne haka ne kuma za ka san wannan sai in kana ƙasan waje saboda na tafi america 1984 1984 masallatai da muke da shi a ƙasar new york at that time is about 62 amma wallahi yanzu ƙasar new york ɗaya cikin jihohi abin nan hamsin new york ɗaya ce abin nan jiha ɗaya ce kawai wato muna da masallatai sama da dubu biyu wanda aka sani kenan gwamnati ya yi abin nan rajista ɗinta banda irin ƙananan musalla ɗin nan gefe gefe gefe kai yanzu ya kai ma To be a Muslim is a show in America. To be a Muslim is proud. You know, it's, it's something new. It's like a funky thing, you know what I'm saying? It's like a new thing. you know, irin wannan shiga kaga kasan ban taba shiga ba hula a kaina ba ban taba shiga a kasan america ba hula saboda za ka samu mutane bakake da mutane da turawa da you know spanish kaga sun sa riga amma sun sa hula kuma su ba musulmai ba ne da zara sun ga ire-iren mu haka sai yo assalamu alaikum brother allahu akbar assalamu alaikum man you're muslim man damn i want to be a muslim tonight you know what i'm saying i just want to be like that irin abubuwa haka suna zuwa suna faɗa mana akwai wani ma da kawai muna abin nan kan hanya ne ce alaikum brother ce wa alaikum ce yo man um, I want to be a Muslim but I smoke a lot of reefer you know what I'm saying and I drink a lot so what do I do I say look man be a Muslim and smoke your reefer be a Muslim smoke your reefer because in salata tanha anil fahsha'i wal munkar it's a system musulunci wani gayi ne kamar yadda ake wato is a new gayi ne wato sabon abu ne you know you have to be a muslim to be part of the trend ka ga mata sun sa irin scarf din na a kansu da ka ce salamu alaikum sai i'm not a muslim but i'm trying to be one it's new thing abu ne wanda yake ikon Allah ne kurum kurum a bar ma Allah kayansa tunda Allah ya ce liyuzhirahu ala dini kulli sai kuma ce wakafa billahi shahida ni ne shaida a kan cewa wannan addini tawa duk duniya ga baki daya sai sun karbe ta a sannu a sannu za su karbe ta wannan addini kuma haka ne taka mutane wallahi suna jira ne kurin mutum ya bude sa ya bada abin nan kalmomi abin nan musulunci da'awan ba ma yi ba ma da'awa ni fa bana ganin muna da'awa i don't think we doing da'awa sai dai mu ce za mu je da'awa a'a mafi yawancin da'awan da muke yi da juna muke yi ita ne mana mafi yawancin da'awan da muke yi din nan na sanin akwai masu zuwa gurin maguzawa da kaza da kaza yes akwai amma considering our you know population din nan we should do more we should have done more amma gashi yanzu mun ba da hanya wancan addinan sun samu shiga suna shigo mana adal misali kamar kano haka ni da in an ce min kano har yanzu akwai maguzawa sai na ji ba na son na yadda gari kamar kano a ce har yanzu akwai maguzawa har yanzu akwai waɗanda ba su da addini that is very very sad to kaga abin da ya kamata mu yi kenan mu daga murya mu kiran mutane zuwa ga addini wannan addini ta musulunci kuma mutane they are ready to accept islam mutane sun yi redi ai akwai wani abin da ake kira wato the natural inborn mechanism da Allah ya dora da mutane shi ake kira fitra fitra is the natural recognition or an, an innate ingrained in our heart to accept Islam duk wani abin da mutum is ready to accept Islam to ya fito ga yadda muke presented da musulunci ne taka akan wannan muke kokarin Allah da zamu hasasa makaranta zamu bude makarantar aji karanta zaitun da'awa institute mu yi teaching mutane yanda ake modern type of da'awa modern na zamani kamar yadda PRO ya faɗa akwai da'awar da muke yin ta muna kiranta 15 minute shahada duk taurin kan mutum da zarar mun tsaya na minti goma sha biyar in bai anshi musuluncin ba to ya yadda ita ce gaskiyar amma saboda wani abu ya ƙi karɓa muna karan wannan 15 minutes da'awa yanzu a cikin united states prison a prison ɗin america mafi yawancin mutane da ke cikin prison duk musulmai ne most of them most of them are muslims da za sun karbi addinin musulunci sai mu je gurin gwamnati mu ce to shikenan waɗannan mutanen nan za mu karɓe su kun yadda eh kun yadda eh ku sa hannu in su saka laifi fa kaza da kaza eh mun yadda sai mu sa hannu mu ciro su akwai gidan da muka ke da shi babban gida da aka bamu muna karan wannan guri da eh, halfway house nan muke zuba su mu yi teaching din su addinin islama bayan wannan mu gwada musu yadda ake implementing addinin islama sa'annan sai mu tallafa musu saboda su iya samu wani aiki da za su shiga cikin gari su kuma su samu abin da za su rayar da kansu da shi sai mu matan da ke cikinsu waɗanda ba abin nan Eh, mata waɗanda su ba musulmai sai mu aurar da su to kaga we are making change kuma the change is, is a very deep impact har matan clinton hillary clinton ta ce ita gaskiya musulmai irin abin da suke yi a cikin prison din nan bata san abin da muke faɗa da mutane ba amma mafi yawanci 90% da zarar sun bar prison ba sa komawa su aikata waɗannan mugunjan aikata din nan ba sa komawa su aikata so the government should give the muslim community support to continue in whatever they're doing saboda the muslims are changing the community akwai wani bawan allah america ana karansa uh, bill, bill cosby wasu ma ina ji kusan labarinsa bill cosby is an american icon mai kuɗi ne kuma irin you know he's a public figure sai ya zo kan talabijin ya ce gashi nan america ababen da ke faruwa matasa ɗin nan shaye-shaye da harbe-harbe da mafi yawancin child, child children having children yara ƙanana suna ciki da shauransu da abubuwa ya ce illoli ne da yawa da yake ya mamaye muka baki daya kuma ya ce in za mu iya mu kau da wannan miyagun abin da ke faruwa ina a cikin tsakaninmu wallahi tallahi mu duba yadda musulmai suka shirya ababansu ya ce idan mun bi sassalar bai ce ku zama musulmai ba amma ya ce mu follow the islamic principle da zarar ka yi following din islamic principle din is very humane it is natural ya ce it's very natural islam is natural religion but i'm not a muslim he said jibil cosby ya ce amma ya tabbata in makwabcinka musulmi ne ka gode ma Allah saboda yaranka za su samu tarbiyya mai kyau a gurinsu to wannan zance da ya yi sai gwamnatin america ta samar sanction babu ba mu yadda ba ta yaya za a yi kai kai ga kanan zo ka ce wai kaza da kaza da kaza har ya shiga magana a cikin kan wannan zancen nan da ya yi to wannan na nuna cewa musulunci ba karamin addini bane addini ne da ubangijin Allah ya kuma dukkan mutane gaba ki daya inda Allah yana gaya mana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahama fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta fazzan galizan rahama الرحمن علم القرآن musulunci rahama ne musulunci ba fada ba ne ba ta'addanci ba ne ba kokuwa ba ne musulunci yafuwa ne musulunci wato general amnesty kyawawan ɗabi'o'i kyawawan ɗabi'o'i ba wani addini saboda i study about 10 to 12 different religions ban taba ganin wani addini da more nike abin nan research kan islamin da more imani na ke daɗa ƙaruwa da mawa nake yi ma Allah godiya kan cewa ni dinnan musulmi ne ina iya wallahi in tashi ba ni da kwandala a jihu amma da zarar na tuna ni musulmi ne sai na ji wani da'i da ba zan yi bayanin ta ba saboda in na kalli wa'ancan addinan na kalli rayuwarsu da kuma irin wato belief system ɗinsu sai na gode ma Allah da kenan wannan kyauta ne kurun Allah ba abin da ya ba mu addinin musulunci nan kyauta ne kurun afa man sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih in Allah ya ga dama a ganin damarsa sai ya buɗe zuciya ya cusa maka addinin musulunci ya baka islama ba kai ba ne saboda wai babana kakana ba duk ba wannan ne. ganin damar ubangiji ne ya baka wannan addini kenan ashe wannan addini bai kamata mu rike ba mu kaɗai mu rike ta a'a mu bayyana da ita imam ghazali a cikin littafinsa ihya ulumuddin akwai wani wato da preface ɗinsa da ya yi a cikin preface sai ya ce mafi yawancin musulmai more than 75% na sahabbai mutuwa suka yi a wajen saudiya a wajen sa'ud saboda sun fahimci wannan aya wa ma naka illa kafatan linnas bashiran wa naziran na aksaran nasu layi a'lamu. ba mu aike ka ya kai mazan Allah face ga dukkan duniya ga baki daya kai warning dinsu ka yi musu gargaɗi amma sai Allah ce kaji wannan aya kullum fa ana karantawa fa walakinna aksaran nasi la ya'lamu har yau wannan aya tana cikin Qur'ani muna karantawa kuma Allah na gaya mana walakinna aksaran nasi la ya'lamu to kenan ya zaa kenan mafi yawanci ba sani ba Islam is the fastest growing religion in the world yet it is the most misunderstood religion in the world the most misunderstood the most ba a san me wannan addini suna sallah suna taka Allahu akbar mun kasa ganewa the most misunderstood yet the most fastest growing religion in the world abin mamaki mafi yawancin masu karban addinin musulunci a kasan waje mata sun fi yawa alal misali bincike ya nuna na 2014 2014 kasan faransi Izan mutum goma suka anshi musulunci bakwai daga ciki mata ne da zara mata na an san musulunci kenan yara ƙanana suna karɓar musulunci kenan kenan za a kai wani lokaci musulunci zai yaɗu ya kwace garin gabaki ɗaya kuma wannan dole in kana ƙasar za ga cewa yes hakan zai faru ba wuka ba tagobi ba barandami ba sanda ba katako ba kaza a'a ita kanta akwai yadda Allah ya shirya wannan addini shi ya shirya da wannan addini yadda addini ke bunƙasa bara ba ku labarin matana ina kokarin ina all the time ina kan ba da irin wannan labari second wife dina baturiya ce mai jan kunne ne my second wife kenan akwai sanda muna gurin aiki sannan na aiki asibiti ni ne supervisor weekend asibiti to kuma ina aiki uh, friday saturday and sunday kurun nake aiki monday tuesday wednesday thursday ba na aiki ina zuwa da'awa muna zuwa ƙauye turai ma akwai ƙauye cikin turawa to muna zuwa da'awa haka sai an ɗauke ta aiki ranar ina jin ko monday ko tuesday ne ba na aiki to ranar asabar da na zo kan teburi na sai na ga fayil an faɗa min cewa wannan sabuwa ce an ɗauke ta aiki kaza da kaza da na ga sauran ina cikin karantawa sai ga ta higo ofis ɗin za ta mun tambaya na za ta yi aiki mai za ta yi kaza da kaza in nuna mata da ta shigo ni kuma ina sallah lokacin abin na zuhur da shimfiɗa na, ina sallah ina kai kawo ƙasa da sama ina ta haka ina ta haka sai ta shigo ta tsaya ba sai kofa tana kallo na sai ta yi haka tana kallo ina kai kawo ina kai kawo haka ina gari ina kare wani assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ta ce min Mr. Muhammad are you a Muslim She na ce yes sai ta ce oh my god Jesus love you Allah kuwa wai Jesus love me Ta ce I love him too man love him too ta ce yo man i'm serious man jesus love you ta kami dan karamin babul din nan ta dan makala min wato za ta cece ni kan na shiga wuta sai na karba kuma ni ban gaya mata ko ni waye ba ne to amma a cikin kaina na ce kai da koko ki san kowa kike dilin da shi da ba za ki wannan magana ba amma ba ce mata komai ba <laughs> na karba na ajiye ta sake dawowa tana ta bi na kaza jesus kaza muhammad kaza muna bautan muhammad na ce a sa kwata kwata ba ma allah muke bauta kaza da kaza ina mata bayani ne ta kiya sati mai zuwa sai ta ce da ni to da allah tana da wani alfarma akwai alfarma da take son na yi mata na ce wani irin alfarma wai sati mai zuwa tana son mu tafi coci da ita na ce ni in tafi coci ni ta ce eh sai na shiru na ce ok na yadda in allah da sati mai zuwa za mu tafi abin nan za mu tafi coci da ke za mu tafi you know so uh, za mu tafi coci da ke sai ta ce i know the holy ghost told me that kaji wai holy ghost ya gaya mata in ta tambaye zan abin nan zan amince na ce eh na ji mu je holy ghost ya gaya miki so I, you know, put on my suit. Ni shiga na fa kenan fa haka. All over I go in America. Duk wanda shiga na kenan. Kuma sai na ƙara mai hula ban taɓa shiga ba ba hula ba ma kuma ba to Right. So um, I'm gonna switch the I'm going to change my channel, you know, like channel 2, channel 5. I'm going to go to English. I speak also a lot, so I'm going to speak English now. And so what happened was that she asked me to go to the church with her. And I, I agree. So I put on my suit that, that Sunday. We went to the church. And she told the pastor, before I came, she told the pastor, she said, Look, man, we got a big, big, huge Muslim today. It's a Muslim coming in the church. So please, you know, just know what you're going to do. It's a big Muslim. Now she go akabani kan gaba da zamna pastor ya tsaya yayi abin da zai yi yana tsalle yana duk wani abin da zai yi kotun kan ya kare ni na tun koto shi a kaina ina jin su ne kawai ya gama ya abin nan muna gama kawai sai ya kawo ɗari biyu ce to ga wannan ka sai mai kudin mai next ka sake dawowa ce na gode kuma ka sani ne wallahi ba da ko kwandala a jihuna a wannan lokacin ne yadda ka san babu kwata-kwata a jihuna to miskin ya ne ka san da'i kullum shi bayi da shi ne <laughs> so i took that money And on the way going home, I told her, I said, you know what? Next week, inshallah, I would like for you to follow me also to the masjid. She said, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I can't go to no, no, no masjid. I can't worship God and Satan at the same time. said, who is God? Who is Satan? But at the end, she agreed. She said, okay, I'm going to go to the masjid just once. I said, all right, once is okay. So she came the following week. I went to masjid, I picked her up, we went to the masjid. And I told the sisters, said, look, she's not a Muslim, but this is the first time. So they, they gave her a veil, you know, to put it on. So we went to the masjid. And you know what? Allah, Allah is, Allah is just, Allah does his thing in a mysterious way that we can't understand. That Friday, the Imam got stuck in the traffic. The, the ladies upstairs, they got a big television screen. They can see the procession, I mean the procession, you know, in, uh, what's going on. So the imam is late. So they asked me to, you know, lead the prayers that, that, that Friday. I said, no, I'm not ready. He said, look, you, you could be ready anytime. Just do something. So I wake up and I wrote a little bit. And because of her, I said, I'm going to write, I'm going to do Islam and Christianity a comparative analysis. I took that because of her. Yes. So I went on the member and I started my khutbah and I was giving the difference between Islam and Christianity, what we believe, what we don't believe, what Jesus said, what he is according to Islam and according to Christianity. And I was giving, you know, quoting the verses and I was giving, you know, references. So she was shocked for the first time she heard something that she never heard in her life. And I began by saying that in the Quran, chapter 7, verse 157, Allah said, الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل Those who follow the messenger the unlettered prophet, the unlettered prophet whom they found mentioned in their books, Taurat wal Injil. The Quran said the Taurat and the Injil mention the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elsewhere the Quran said, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم Those whom the book was given, they know you, Muhammad, like they know their own children. Allah said that. So Allah said, and Nabi al Ummi in Taurat and the Injil. Allah said, the Messenger Muhammad وسلم, is an Ummi, but he's mentioned in Taurat and the Injil. So I took that part and I tried to explain. What I did was I said, let's go, let's go back, let's let's begin from the beginning. The first revelation that Allah sent to Muhammad وسلم, in the Garhira was Surah Al Alaqa. The first word the messenger ever heard was read. But before then, the only prophet that we know to be unlettered, uneducated, in a sense, never gone to school or learned from anyone else, is Muhammad. Sallam. Yes, he's the only unlettered prophet that we know. So Allah said he's mentioned in their books as unlettered. And we know in the book of Isaiah, chapter 29, verse 12, Isaiah 29, verse 12, Allah said, Listen to what Allah said about the unlettered prophet in their books. Allah said, And the book was given to him who is not learned. The book, the kitab, was given to him who is not learned. And they asked him to read. And he said, I cannot read. Who is this? The only prophet that we know when the angel came and said, Ikra'a, Muhammad said, Ma'ana bikari. The angel said, Ikra'a, Muhammad said, Ma'ana bikari. The third time the angel embraced him. He said, Ikra, Isma Lazi Halaka, Halaka ila akhir ayah. So Muhammad, he realized the word "ikraa" in the lexical Arabic connotation, it means to read, to recite, to repeat, to say. It makes all this sense. So the angel said, Ikra. Muhammad said, Ikra. Bismillah Whatever the angel said, Muhammad repeated. That is what the book of Isaiah 29, verse 12 means. So we put that aside. In Isaiah, again, Isaiah 28, verse 11, listen to what Allah said to Isaiah.